Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Lahadi 27 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfili shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya buƙaci takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da Amurka kai tsaye da nufin cimma burin ganawar shugaba Trump da Kim a watan Yuni. cutar ebola ta sake hallaka wani a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo yayin da aka tabbatar da mutane 35 suka kamu da cutar kana wata tawagar manyan jami'an gwamnatin ƙasa afghanistan ta fara wata ziyara aiki ta wani guda a makwabciya pakistan yau lahadi to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin zaku ku ji cewa yanzu haka wasu ƙungiyoyi daban-daban a jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwarsu kan barazanar kamewar kogin Niger da suke kira kwara wanga alama muna cire mu gwamnati don Allah don annabi a ta tsaye kan mu rasi mu rasa isinga isanga ya kare muna to mu karya mu ya kare 'yan najeriya mazauna jamhuriyar nijar sun gudanar da zaben shugabannin da za su jagoranci ƙungiyarsu. na gode allah saboda wannan zaben da mu yi yayi free and fair election kuma kowa ya gani babu boye-boye ciki allah ya sa na shi wannan zabe haka kuma za mu duba batun shaye-shayen miyagun kwayoyi da ake fama da shi a wasu sassan najeriya daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya narke da hafsa maina muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma nasiha daga malamai da kuma wasu ra'ayoyi na kuma masu sauraro idan lokaci ba mu dama amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jong-in ya ce ya yi kira ga takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna kai tsaye da Washington domin ceto shirin ganawar da aka yi niyyar yi kan batun makaman nukiliya ranar goma sha biyu ga watan Yuni da Amurka yayin ganawar bazata da shugabannin ƙasashen koriya biyu suka yi karo na biyu jiya Asabar. koriya ta arewa ce ta buƙaci ganawa tsakanin kim da mun bayan soke ganawar da aka yi shirin gudanarwa a singapore da shugaban amurka donald trump ya yi ranar alhamis mun ya yi hira da manema labarai bayan ganawar tasu da kim a ƙauyen Panmunjom da ke ɓangaren arewa na kan iyakar koriyawan inda shugabannin biyu suka gana a watan afrilu. 우리 두 정상은 6월 일 ya ce mun amince cewa ya kamata a yi ganawar ranar goma sha biyu ga watan yuni cikin nasara kuma bai kamata a dakatar da yunkurinmu na raba yankin koriyan da makaman nukiliya ba mun amince mu ba juna haɗin kai dangane da haka jiya asabar shugaba donald trump ya bayyana cewa mai yiwuwa ne a gudanar da taron da aka soke And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done. Ya ce, ina jin akwai kyakkyawar fata sosai. Ina tsammani mutane suna so su gani ko za mu gana, ko za mu iya cimma burinmu. Idan muka iya ganawa muka kuma yi nasarar raba yankin Koriya da makaman nukiliya, zai zama alheri ga Koriya ta Arewa, alheri ga Koriya ta Kudu, alheri ga Japan, alheri ga duniya da kuma Amurka. wani mutum kuma ya mutu da cutar ebola a congo abinda ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe zuwa goma sha biyu bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta demokaradiyyar jamhuriyar congo Rasuwa ta auku ne a ƙauyen iboko da ke arewa maso yammacin lardin equator ma'aikatar lafiya ta ce akwai kuma waɗansu mutane hudu da aka kyautata zaton sun kamu da cutar a lardin yanzu haka dai an tabbatar da mutane 35 sun kamu da wannan cuta ta ebola a kasar congo gobe litinin za a fara allurar rigakafin cutar ebola a ƙauyukan bikoro da eboko da ke lardin equator ana kuma shirin rigakafin a mandaka babban birnin lardin mai mutane miliyan 1.200 da ke bakin kogin congo inda aka tabbatar da mutane hudu sun kamu da cutar. Wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa nakiya da aka dankare a wata mota kusa da sansanin sojoji da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane wato sojoji takwas ya kuma raunata waɗansu da dama yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda suka rasu a hirarsu da murya Amurka. Wani kakaki a lardin ya ce an kai harin ne yau Lahadi da safe a nad Ali da ke lardin Helmand inda ake fama da tashin hankali. nan da nan kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari wani kakakin kungiyar ya ce fashewa mai ƙarfi ta kashe ta kuma raunata sama da jami'an tsaron afghanistan 100 ko da yake kungiyar taliban ta saba ƙara gishiri a adadin da take badawa jami'an ƙasa afghanistan sun faɗa yau lahadi cewa an kai harin na yau ne a yankin da dakarun gwamnati suka kwace kwanan nan daga ƙarƙashin ikon mayaka. Wata tawagar manyan jami'an gwamnatin ƙasa Afghanistan ta fara wata ziyara aiki ta wani guda a makwabciya Pakistan yau Lahadi domin tattaunawa kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da kula da kan iyaka da kuma harkokin tsaro a yankin. mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa afghanistan nanif atmar shi ne ke jagoranta tawagar da ta kunshi manyan jami'an tsaro da suka hada da ministan harkokin cikin gida na ƙasar da shugabannin rundunonin soji da kuma na hukumar leƙen asiri jami'an sun shiga tattaunawa da mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasar pakistan da sid bayan saukarsu a islamabad ofishin janju ya faɗa wata gajerar sanarwa cewa dukkan ɓangarorin biyu sun jaddada niyyar su ta yin aiki tare kan batutuwa da suka shafi ƙasashen da kuma harkokin tsaro tawagar afghanistan ɗin kuma za ta gana da babban hafsan sojin ƙasar pakistan janar kamar javid bajja daga ƙarshe masu kada a ƙasar colombia za su tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa yau lahadi wannan ne zaben shugaban kasa na farko tun da kasar ta kudancin amurka ta sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da dogarawan juye-juyen hali na colombia da ake kira farc a takaice tsohuwar kungiyar 'yan tawaye da ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa manyan 'yan takarar sun hada da tsohon dan majalisar dattijai evan duke da gustavo petro tsohon dan yakin sunkuru kuma tsohon magajin garin bukota rook wanda yaron siyasar tsohon shugaban kasa alvaro uribe ne yana kushewa yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da kungiyar ferc ta cima ya kuma yi alkawalin yi mata gyara. To labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ƙungiyoyi daban-daban a jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwar su kan barazanar kamewar kogin Naja wato da ke fuskanta domin karin bayani ga Abdullahi Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. wannan al'amarin na janyewa ko kamewar ruwa da kogin na kwara da aka fi sani da suna kogin isa mai tsawon kimanin kilomita 550 ya shafi yankunan nishiyar uku ne da ya samu ratsawa a cikinsu kamar birnin yamai da tilibiri da kuma doso al'amarin da ake ganin idan ba a ɗauki matakai ba to za a wayi gari da ɓacewar kogin ina shekara 80 babu a duniyan ga yau ban taba yin noma ba ban taba yin kiwo ba ban da kamun kifi amma ni dai cikin ya gudun wada maka wallahi ni ban taba ganin irin wanga ba ise buce har yanke har ruwa bai zuwa ko ina eh abin gari na da mu mu dai masu kamun kifi yau muna cikin matsala tunda ko kihin da muka ci wallahi babu shi yanzu haka dai kungiyoyi daban-daban na birnin yamai sun soma bayyana damuwarsu kan wannan al'amarin da kogin na kwara ke fuskanta ruwa kamar irin wani na kogin isa da ba mutum ba da ba kasa guda bane an ce idan sa a yi wani aiki a saman shi ya kamata a zama zamana kasashe saman tebur a san miye ya kamata a yi aiki kowace ƙasa wani irin kimanin aiki kamata ta yi saman kogin isa to amma ya zamanto ƙasashe sun sa kudirka da bisa aiki da shi nan ne gwamnati take nan ne ambasada suke na ƙasashen waje kina in aka yi abin ga aka yi sake hakkogin ya bushe kenan dole wannan kapital ma sai an tada ta gani saboda rayuwar 'yan adam nan ba ta yiwa da ya kamata ganin yadda al'amarin ke ci gaba da yin kamari kungiyoyin sun ba da waɗannan shawarwari wanga alama muna cire mu gwamnati don Allah don annabi a ta tsaye kan mu rasi mu rasa isinga isanga ya kare muna to mu karya mu ya kare idan ba a yi ba zama na saman teburi a yi magana guda da kasashe masu eh, wanda muke raba wannan ruwan to wallahi zuwa gaba mu ko kwara guda ba samu nuna ruwan ba kinan bace zai gaba daya a daina zuwa ana yanka itacen da abba kusa ga kogin na a daina a zo ana gine-gine wanda zai kara lalata wurin kuma a sama da kogin can sama kuma a daina eh, saran itacen da a can sama saboda itacen nan su ne ke kare ruwa da zuwa da ƙarfi da su ma in suka zo sai su shayo ƙasa su zo su cika cikin kogi kenan kowa na da nashi gudunmuwar da ya kamata ya kawo don a kare wannan. Dubban dai dubatar 'yan kisan nishan ne ke cin moriyar wannan kogin ta hanyar gudanar da sana'o'i daban-daban kamar sufuri da aikin su da noman rani da dai sauransu. Yusuf Abdullahi daga Nyamai, jamhuriyar nishar To madalla a gaida Yusuf yayin da gwamnatin Najeriya ke ɗaukar matakan shawo kan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta addaba ƙasar. Abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu ta zanta da tsohuwar 'yar jarida Amina Baraje mai gadi inda ta fara tambayar ta ko shaye-shaye na kawo damuwa a cikin iyali. Gaskiya ne wannan shaye-shayen suna kawo damuwa a cikin iyali domin yakan kawo tsatsaguwa zaka ga miji da mata ba zaman lafiya da yaran makaran kansu su masu yawan shaye-shaye din kuma baka isa ka yi ma yaro magana ya bar abin da yake yi ka ce mishi ba kyau zai ce maka ai ra'ayin shi ne to yana kawo tsatsaguwa har yakan sa ma wasu yaran su duki iyayensu waɗansu ma har su kai ga harbin iyayensu wanda ba shine daidai ba ya kamata a cikin iyali akwai zaman lafiya akwai ƙauna da soyayya da juna to amma sha'anin ƙwayan nan da shaye-shayen nan duk sun dagula hankalin zaman lafiya cikin iyali wanda daga iyali zuwa cikin kungiyar da ake rayuwa da wuraren aiki da wuraren zama duka ya kawo damuwa kuma ba wani bai isa ya yi ma wani yaro magana ya bar abin da yake yi ba ka gani ba haka ba ne don da da mu ta da muka tashi idan yaro na baya da hankali mamar wane za ta iya taimi shi faɗa ta kwaɓe shi sai ya bari zai ji ta amma ba yanzu ba yanzu lokaci ya zama wani iri daban baka isa ka yi ma yaronka da ka haife shi a cikin magana ba ma Bale ka ma yaron wani magana so wannan yanayin da ake ciki kam gaskiya yana daguna hankalin iyali kwarai da gaske ya kamata iyaye su tashi tsaye su gyara wannan halin yaran mu din su inganta rayuwarsu ko da yake ya kamata su samu abin yi ne shi yasa amma akwai hanyoyin da za mu iya musa yaranmu su yi wani abu ba lalle su yi ta tunanin shaye-shaye ba akwai hanyoyi da za mu iya musa su su yi abubuwa su yi aiki su zama da amfani a cikin jama'a to matakan da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na ragewa ko kuma shawo kan matsalar shaye-shaye ne da ake musamman maganin mura da kuma waɗansu magunguna dai da ake sayarwa a zan ce ma kemis kemis ba asibitai ba mm. kin san a najeriya kowa ma likitan kanshi ne haka ne kuma su kemis kemis din nan ba su da license na operation ko suna da shi ma wani lokaci da ke biɗa kuɗi ne kawai suke yi ba za su duba ko magani ya eh, aikin shi ya kare ba ko yaya sai dai kawai su ci gaba da bada magani ya kamata gwamnati ta ƙayyade irin su kemis-kemis da ake samu din nan su tabbata cewa wanda yana operating kemis din ƙwararre ne kwarai a cikin sai da magunguna ya san abin da yake yi kuma ya daina sai da magungunan da lokacinsu ya wuce sun expire sa'ilin nan ma idan an kawo mashi takarda ta cewa ana son magani kaza ko kuma a zo a ce ina son abu kaza kawai wanda ake kira a turanci over the counter to ya mai da hankali kada ya sai da irin haka sai ya tabbata ya ga an rubuta ah, magani daga wurin likita kar a sha kwaya To madallato daga Najeriya kuma sai mu koma jamhuriyar Nijar inda jiya Asabar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar suka gudanar da zaben mutanen da za su jagoranci kungiyarsu a ci gaba da ƙara inganta matakan samar da haɗin kai tsakanin 'yan Najeriya a duk inda suke. Sai dai wasu 'yan kabilar Yarba sun koka da cewa ba ba su cikakkiyar damar shiga wannan zaɓe ba ga rahoton Sulaiman Barma. Gwamman 'yan Najeriya ne suka hallara a ɗakin taro na ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin kaɗa ƙuri'a a albarkacin zaben sabbin mambobin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar inda a ƙarshe aka bayyana wani ɗan asalin jihar Kogi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u tamanin. Sabon zababben shugaban na cewa sunana Elias Okute. Na gode Allah saboda wannan zabin da mu yi ya yi free and fair election. Kuma kowa ya gani babu boye-boye ciki. Allah ya sa na shi wannan zabe na ce Allah ya sa mini hannu in rike mutane Najeriya nan tuna cikin Niger da kyau. Dan takara ɗaya tilo da ya nuna sha'awar samun mukamin mataimakin shugaban kungiya Alhaji Gambo Ibrahim ya samu amincewar baki ɗayan jama'ar da ta halarci wannan zaɓe ba tare da wata hamayya ba. Ina maka tabbatin cewa za mu tsaya mu musu aiki tsayin daka duk inda bukatar zuwa ta yi na mu musu yancin su za mu yi insha Allah. A 'yan Najeriya mazauna Najeriya muna so mu tabbatar musu cewa ya kamata su bi doka da ƙuda ta wannan ƙasa domin ba abin da mutum zai zauna lafiya a ƙasa ma da take tashi ba ballantana kasar da ba tashi ba shine zaman lafiya da kuma bin doka da oda wasu waɗanda suka yi cincirindo a kofar ofishin jakadancin najeriya a nishar da nufin kalubalantar wannan zaɓe da suke ganin alamar coge a tare da shi sun ci karo da jami'an tsaro. Sunana George, ba yada ba election wanda suna yi, mun zo dai mutane suji yau babu election, me sun yi shi mu zai karen kai su can justice so da bindiga ba mu zo mun yi problem ba zo mun yi fada dattawan da suka halarci wannan zaɓe a matsayin masu aikin sa ido irin su abubakar ma'azu sun yaba da yanayin da zaben ya gudana alhamdulillah komai ya gudana cikin tsari babu wana wata mushkila a ciki an yi zaɓe yadda ya kamata kasan mutane kowa da irin ra'ayinsa kuma kowa da irin hankalinsa da hangen nesa dinsa jakadan najeriya a nijar ambasada a tahiru halliru wanne kome na wannan zaɓe ya gudana a kan idansa ya gargaɗi sabbin mambobin ƙungiyar ta 'yan najeriya mazauna nijar su ɗauki matakan haɗa kan 'ya'yan wannan ƙungiya 'yan uwanmu yarbawa ba su aiko mutanen su ba a nan wajen zaɓen babu laifi na dama ya yi abin da yake so to amma idan an haɗu waje ɗaya aka zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya shine zai sa mu ci gaba shine zai sa a ji daɗin yin aikin so ba a ƙare ba za a ci ga wani hanyoyin da za a bi a jawo su su shigo a tafi tare a tsira tare nan ba da jimawa ba ake sa rantsar da mambobin sabuwar kungiyar domin ba su cikakken ikon gudanar da aikin kare hakkin 'yan najeriya mazauna nijar a kungiyance sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi ɗoyi ja'iba cikin sanyi balahira aka yayi a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi rayuwar afirka lokacin sayan mumbai lokacin zuwan To madalla a gaida sile jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da minti sha 19 na safe ga shirin mu na gaba. Sanwewe da kwaya sun dauga gaye Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa shirin da ke kawo muku batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi. Wai shin su waye ne ma suka bari har wannan abin yake zuwa kowa yake samu gore zama kamar gyada. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Yau a cikin shirin wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi hira da Malam Kabiru Adamu ma'aikacin tsaro da Ahmad Umar Ningi jami'in NDLEA hukumar da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da ɗan gwagwarmaya Comrade IG Wala kan yadda sha da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ya addaba al'umma ga hirar tasu. Wai shin su waye ne ma suka bari har wannan abin yake zuwa kowa yake samu goro ya zama kamar gyada. waye yake da laifin cewa kar ya a tabbatar wannan abin ya shiga hannun mutane wanda ba shi da dama wannan hukuma ta ndlea kuna da hurumin ku duba duk wanda ya kawo kwaya duk wanda ya kawo hodar iblis kasan nan a kama shi a hukunta shi amma idan mutum ya kawo sinadarin da ake hada kamar su benelin wanda ake kiransa epidrin idan mutum ya kawo permission da ya je samu a ofishin nafdax bashi ya kawo ya hada magungunansa idan ya hada magunguna ya bi doka in aka ba shi to amma matsalar yadda take shine sinadarin na ephedrine wanda ake shigo da shi tun kafin ya je kamfanonin an an an canja man layi maimakon yin shiga kamfani yadda za a yi maganin tari wasu da yawa sun sai shi sun je sun har hada wasu magungunan eh, idan mutum ya yayi diabetes wato ya kauda shi daga yadda aka ce to ka shiga gonar NDLA mu aji wala ina dawo gare ka akwai zargin da ake cewa wani lokacin yan siyasa suna da ruwa da tsaki wurin haɓaka shan kwaya tsakanin matasa a Najeriya kwarai kuwa gara da Allah ya sa ka tuna mana wannan musamman a karnin da ake ciki yanzu mun ma doshi wannan lokaci na maganan zabe wannan mun sani dukkan mu nan daga inda muka fito mun mun san yadda 'yan siyasa ke alfahari da matasa waɗanda suke nuna cewa ba su shakkan kowa suna iya kallon kowa ko su nuna kowa yatsa ko kuma ma suna ma iya zuwa su shiga inda aka yi ajiya ko takardu ta siyasa ko fom kai kai kanka dan in suna adawa da kai suna alfahari da matasa da za su iya zuwa su toza ta rayuwarka su ma kai ga ana kai samun ma labarin kashe-kashe kwararru sun yi bayanai na yadda alakar aikata laifi mai tsanani da kuma amfani da kwaya daga nan za mu fahimci me me ake nufi da cewa lalle ɗan siyasa suna amfani da su saboda su tabbatar da cewa sun sama musu ƙwayoyi sun ɗauki hankalinsu kafin ma su ingiza su je su yi wani abu na barna wadda su ba za su iya sa 'ya'yansu ba banda ma haka tukuna abin da zai baka mamaki mun taɓa gani ko mun san gwamnoni da ke kan kujera ana ebo kwayoyi iri-iri su ma a kawo musu da a can guest house ma saboda wuri ne da babu wadda ba dan ndla da zai iya shiga babu dan sanda da yake gadin su bai isa ya bude baki ya ce ya ga kaza ba dan aikan ma bai isa ya ce ga abin da ya kawo ba ire-iren wayannan su ma manyan da shugabannin suna ciki dumu-dumu wayannan matsalolin idan ana kokari a dubi talaka wadda talauci ne ta sa shi shan kwaya ga mai hali ga mai mulki ga wadda ya kamata ya tsawatar shi ma yana yi ina muka dosa eh amma kuma da ai wani ba zai yi da kai bacce wa talauci zai samu tashin kwaya kwayan ai kashi kashi ne akwai ma ruwan kwata ita ma kwaya ce wadda ba sai ka saya ba <laughs> ko ban daki eh yawa to duk ai mun ji wancan shirin da kai ma ai kun tabo irin wanda suka ce su a shana ma suna sha a shana ta naira biyar zaka sai a shana duka zazzage ka abin nan wa'annan abubuwan kamar da kwararru suka faɗi ba da alaka da cewa ko da yawan kuɗin aljihunka ne ko kuma karancin kuɗin aljihunka ne daga watakila yanayi da ka samu kanka a'a na alheri ko kuma na cutarwa duk dai kowanne ne kowa da abin da ya zaɓa wa kansa. malam nan to malam kabiru adamu yana da yana wanda zai ce. yawa akwai kusan eh, zan so in jawo eh, kunnen hukuma ga wannan matsalar harkar banga ta siyasa kusan ta zama sana'a hadde a arewa kuma matsala ce wadda kusan mun yi watsi da ita ba mu kallanta kuma asalinta shine wannan shaye-shayen na kwaya duk lokacin da ake siyasa irin wannan yanayi za ga 'yan siyasa sun rungumi wa'anda ba ainihin hukuma ba ne wa'anda ƙasa ta san da su na tsaro eh, matasa ne haka 'yan siyasan suka ɗauke su kuma amfanin su kenan su kansu sun san cewa a wannan lokacin ake amfani da su to kokari ma suke yi su nuna fice a cikin harkar da aka ɗauke su a malam kabiru alamu da kai wannan magana na san kaman ni a jihar ta yobe da borno akwai abin da ya kira yan ecomog irin wadannan yan abin a jihar ka dogon akwai kalare akwai kalare <laughs> yawa kaduna da bauchi yawa sarasu kaga duk wannan matsaloli na tsaro kuma da daji wata idan muka duba abin da shi malam kabira da ya faɗa cewa akwai bukatar majalisar kasa hmm. ta yi gyara a cikin dokokin nan hmm. kuma duba da cewar majalisar kasar nan galibin su 'yan siyasa ne hmm. ya kake ganin yiwuwar gyara wannan dokar na so ne aron abin da ya hango a kano wadda aka yi na daukan ma'aikata likitoci to ai ba ma likitoci kaɗai ba ma kabiru shi kansa ɗan siyasa in kamata in zai tsaya takara shi kansa tukuna a yi gwaje-gwaje ire-iren gwaje-gwaje. Na gida Firida Waziri ta wannan shawara. Yana da bukatar haka. Sannan wadda zai zo shugabanci al'umma, wadda zai riƙe amana, wadda zai tsaya tsawatar ya daidaita al'umma shi ba a gwada shi ba. Ai ko ashe ko mun bijire ita tsarin ma rayuwa. To saboda haka a gyara kamar yadda shi man Kabiru ya faɗi gaskiya wannan haƙƙi ne sosai ni ban zama ɗan gwagwarmaya saboda wai ina sha'awar zama ɗan gwagwarmaya ba yanayi ne na ƙasar nan ya sa yau da gobe dole ka buɗe baki kana gani ana lalacewa ko kuma abubuwa suna taɓarɓarewa wai ka ja baki ka yi shuru ka ce kai ba ruwanka ba za mu iya irin wannan zama ba. Masu sauraro a nan za mu dakata sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hafsat albarkacin albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. Sunana Malam Laminu liman ne a masallacin Kenya. Alhamdulillah addini da ya yi kira zuwa ga sauƙaƙa ma mutum. Don annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai lokacin da abinci ya yi tsada. sai su da kansu waɗanda suke 'yan kasuwa na madina suka zo suka tambayi annabi annabi ka sanya mu farashi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shi ne mai sanya farashi amma duk wanda ya yi kokari ya gyara ya kyautata ma dan uwan shi to ya wanda shi ne wanda za a ce ma wato ya yi ihsani ya kyautata sannan kuma wannan irin abubuwa da ake ciki kamar idan azumi ya zo 'yan kasuwa da suke kara ma kaya kuɗi wannan ba daga nan bane albarka take albarka tana daga cikin wato wato kyautatawa cikin ciniki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sanya albarka cikin dan kasuwa da wanda zai saye kowanne daga cikinsu yana da rangwame shi bai wato tura shi ba bango ya sai kayan shi shi kuma bai tsula mai tsada ba saboda haka musulunci yana kira akan cewa a sauƙaƙa duk wanda ya sauƙaƙa ma musulmi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa mai annabi ya ce duk wanda ya tausaya ma na ƙasa da shi shi ma ubangiji na sama da shi zai tausaya mai saboda haka a yi ƙoƙari wa'innan abubuwa na ɗan masarufi na buɗe baki a yi ƙoƙarin kyautata ma mutane 'yan uwa musulmi wannan tsagwala kuɗi da ake da tsula kuɗi da ake dan an ga azumi ya zo kamar ya nuna kai ba ruwanka da addinin Allah kuma yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama abubuwa na alamu na ibadar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake kira mai tsoron Allah bai daga cikin tsoron Allah mutum ya zamanto mi don zawar ramadana mutane suna amfani da kayan haja ka tsula musu kuɗi to wannan allah yana janye albarka daga cikin irin masu irin waɗanda suke aikata wannan zai ka ga ramadana ya huce ba yi komi ba to allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jae-in ya ce ya yi kira ga takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un ya tattauna kai tsaye da washington domin ceto shirin ganawa da ake shirin yi kan batun makaman nukiliya ranar 12 ga watan yuni da amurka yayin ganawar bazata da shugabannin kasashen koriya biyu suka yi karo na biyu jiya asabar koriya ta arewa ce ta bukaci ganawa tsakanin kim da moon bayan soke ganawa da aka yi shirin gudanarwa a singapore da shugaban amurka donald trump ya yi ranar alhamis wani mutum kuma ya mutu da cutar ebola a congo abinda ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe zuwa goma sha biyu bisa ga cewa ma'aikatar lafiya ta demokaradiyyar jamhuriyar congo rasuwar ta auku ne a ƙauyen iboko da ke arewa maso yammacin lardin ikweta ma'aikatar lafiya ta ce akwai kuma waɗansu mutane hudu da ake kyautata zaton sun kamu da cutar To ma da lama sauraro da wani makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 na safe a wugan Najeriya da Nijar wato karfe 5 a wugan Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Fatu Kalala wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Santos nisar fil hashin gumal ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Salamu alaikum.